وعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan gimmaci na talata daren laraba sha ɗaya ga watan zulƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta bakwai, wanda ya daidai da takwas. ga watan afrilu shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan matsalaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima rudan gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhasul fiqhi na al-sheikh al-doktor mufti al-am صالح الفوزان الفوزان حفظه الله تعالى إن مكفانا أتكين كتاب الصلاة باب في أحكام الجنائز وأن بادي ما لن يا كركساشي جدا جدا a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 197 a gida na farko da malam ya kasa shine hukunce-hukuncen mara lafiya shine ahkamul marid na biyu ahkamul wafat hukunce hukunce da ke rataye da mutuwa na uku tagsilul mayyit wanke gawa na hudu ahkamut takfin hukunce hukunce na yanda ake yin likafani ga gawa ta musulmi na biyar shine ahkamus salati alal mayyit hukunce hukuncen da ke rataye da yanda ake yi wa gawa sallah to za mu tashi ne a na shida shi ne na ce sadisan abu na shida hamlul mayyiti wa dafnuhu ɗaukan gawa da binne gawa yaya shari'a ta koya wa mutum musulmi idan an maka mutuwa sawa'un mahaifinka ne ko mahaifiyarka ce ko ɗanka ne ko matarka ko wanka ko kaninka ko abokinka amininka ko kuma makwabcinka in an bi wa'annan gabar ɗaya bayan ɗaya to in an zo ɗaukan gawar yaya shari'a ta ce a yi shi ne aliyu bin zaini da al'abidin ya ce wa hammaluni alal aktafi arba'atun mutane hudu suka ɗaga ni a kan su. ana ganewa bi ma'ana mutane hudu suka daga mu a kafadarsu aka tafiyar da ni aka kai ni wajen da za a binne ni gidana da aka kai ni shi na ƙarshe da ya shigar da ni ya sumbace ni a goshi ya buɗe fuska na ya kalla kallon ƙarshe sannan ne suka rufe ni da ƙasa da aka rufe ni da ƙasa ya ce wasabdalat zaujati ba'lan laha badali bayan na mutu bayan wani dan lokaci mata na ta canza sabon miji wa hakamatu ala al-amwali was-sakani sabon mijin nan da ta aura za ta bashi dukiya na da gidana dan za ta ce a ah, ita ba za ta bi shi ba sai dai zo gidanta haka ke yi ko sai ce wa waladi abdan li yakhdumahu ta maida dana bawansa yana masa hidima kai zo babanka zai aike ka ko wasara wizri ala zahari fa asqalani ni kuma laifi na na tara kudin yanda na same su ya danne ni a kabari a bayana ni kuma ina bayani a gaban Allah taro sisi sai nayi bayani shi kuma yana cin halak malak an gane kila ma yanda za ta mai hidima kai da kake da rai ka samu kudin ba ba ana ganewa Ali bin Zainul Abidin shi ya faɗi wannan baiti ne da yawa haka da ya ambata na zuhudu yake cewa hamlul mayyiti wa dafnuhu min furudil kifaya daukan gawa da zuwa abin ne shi yana daga cikin farillai wanda idan wasu suka tsayu da shi sauran in ba su yi ba ba a kama su da laifi ba gima'ana ma'ana adadin da ake bukata idan suka tsayu da shi to sauran in ba su yi ba ba su yi laifi ba to ana akwai wata gaba akwai kuma gawar da ma ba a raka ta sai dai a bar waɗanda gawar ta shafe su kadai su je su yi an taɓa kawo wata gawa wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ya juya zai mata sallah sai aka ce ai ya kashe kansa ne da wuka ya caka wa kansa ne wuka manzan Allah ce sallu ala sahibikun ku yi wa uwanku sallah sai kara gaba Ka in liman yi haka za a ce mugu ko za a ce limamin nan bayi da imani mutane sanar da zafin mutuwa za su ji ko menene ne ana ganewa kuma dafa an yi wannan abun fa a cikin kasan nan kai ko a kaduna haka akwai wa'anda aka san su da lalacewa a shekarun baya 80 idan aka kashe su gwamnati ba neman take yi ba in an kashe su ana zuwa da gawan ne a jefar wala ba ne ɗaukan gawar? sai dai a bar 'yan uwansu zo akwai wanda nima na sani da ya rasu an kashe shi ne da ya rasu aka jefar da gawar limaman angon ba wanda ya sallah aka ƙi mai sallah gayu ɗan uwansa su suka ɗauke shi suka je suka mai wanka suka mai sallah suka dinga zage-zage ba wanda ya mai kasan da ana yin irin wannan yanzu wala mutane da yawa za su shiga su musamman ma wanda za ka ga Allah ya azarta su da abin hannu wani za ka ga ko sallah baya yi kuma wallahi an sani kuma shuru kuma da zai mutu za ka ga malamai gogoriyo ake a kofa gidansa amma in talaka ne za a ce karbar shi ai zai mutu ba za mu yi kaza ba ne bambanci ya kamata a kula duk mutumin da ba a sallah ba a mai sallah babbar abokansa da suke harka su raka shi su za su mai sallah su kuma za su raka gawarsa wannan zai ba da ma'ana ga waɗanda suke irin tunaninsa da ɗabi'unsa za su kiyaye to malam ya ce in an samu adadin da ake bukata in sauran ba su yi ba ba su da laifi alaman alima bi halihi minal musulmi ga wanda ya san halin mamacin daga cikin musulmai don wani ma'aikaci ne in ya fita da safa baya dawa sai na sai me sai yamma to al'anguwan da yake an yi rasuwa ana fahimta to kuma da aka yi rasuwan bai sani ba kaga shi wannan koda bai zo ba Allah ba zai tambaye shi ba kuma koda ya sani wani sai ya nemi izini a wurin aiki sannan a bashi pass sannan ya zo ko ta yiwu ya nema a hana shi to kaga shi wannan yana da uzuri ga Allah Allah ba zai kama shi ba amma wanda yake cikin anguwan kuma ya san cewa wane ya rasu ya ƙi zuwa jana'izarsa to ya yi laifi in ba a samu adadin da ake bukata ba amma in an samu adadin da ake bukata in ke zo ba ba za a kama shi da laifin ba sai malam ya ce wa dafnuhu mashru'un bil kitabi was sunna binne gawa an shar'anta ta da qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce alam naj'alil arda kifata ashe bamu sanya kasa doran kasa ta zama wadatacciya ga gawawwaki ba ga mutane ba kasa wadatacciya ce ga mutane saboda haka akanta kake rayuwa kuma in ka mutu a cikinta za a binne ka kuma a nan gaba a cikinta za a fitar da kai shine minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ciki muka halice ku kuma in kun mutu a nan za mu binne ku nan daga cikinta za mu fitar da ku wani lokaci na daban Allah subhanahu ta'ala ya sanya kasa wadatacciya ahya'an wa da rayayyu da kuma matattu rayayye ƙasa ta wadata da shi shine allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa salaka lakum fiha subulan la'allakum tahtadun shine wanda ya shimfida muku doran ƙasa allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan ya shimfida muku doran ƙasa wa salaka lakum fiha subulan Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin doran ƙasa hatta wannan hanyar Allah ne ya sanya mana ita shi sa aka baka tunanin da za ka sanya wa layin suna gari kaza a ce gari kaza ƙauye kaza a ce ƙauye kaza duk yana daga cikin tsarin da Allah ya yi wa duniya haka ya ce wa salaka lakum ha subulan ya sanya muku hanyoyi ta ta tahtadun kun ku gane a nan garin ake zuwa Katsina nan ake zuwa Lafai nan ake zuwa Lagos nan ake zuwa Maiduguri nan ake zuwa kaza nan ake zuwa kaza nan ake zuwa kaza duka Allah ne ya ba ku wannan tsarin a cikin garin da kake rayuwa sai a ce nan sunan anguwan nan kaza ne Allah shi ne ya tsara wannan har ya ba ku tunanin kuke aiwatar da shi shi ne Allah ya ce wallahu ja'ala lakum al-ardha bisata ko Allah shi ne wanda shimfiɗa muku doron kasa? sai ce litasluku minha subulan fijaja don ku shiga hanyoyi daban-daban a ciki to ya samar da hanyar ai wani zai ce ai mu ne muka ja nan garin ai ba kowa ko waye baka fikirar Allah ne yace shi ne ya sanya muku har a ce nan anguwan sunanta kaza nan anguwan sunanta kaza duka wannan tunanin Allah ne ya tsara shi sa har ya baku iko kuna yin haka to doran ƙasa Allah ya sanya ta wadatacciya ga rayayyu da kuma matattu in anguwa ya cika sai a ce an buɗe new layout ko a ci gaba in shi ma ya cika a ce an buɗe new layout duka waye ya faɗa muku ita Allah ya ce ki fata ta wadatar da kowa ahya'an rayayyu na cikinta wa amwatan da wa'anda su ma sun mutu Allah ne ya shimfiɗa mana wannan doron ƙasar muke rayuwa a cikinta to haka ma matacce shine Allah ce thumma amatahu fa aqbarahu shine ya kashe ɗan adam sannan ya sanya masa kabari kaga ayat da take gabaninta duk mata sun haddace in ka ga mace ta fara karanta ta to tana naƙuda kenan summa sabila yassara summa sabila yassara kuma mace ta iya wannan ko budurwa ce tana aure yanzu da za ta haddace maka summa sabila yassara in ka ga mace na summa sabila yassara ta zo naƙuda ne eh duk mata sun san wannan karatun kaga summa amatahu fa akbarahu Allah ya kashe mutum kuma ya sanya masa kabari shine sai malam yace wa qala ta'ala Allah madaukaki yace thumma amatahu fa aqbarahu sa'annan shi ya kashe shi ya sanya masa kabari yaya Allah ya sanya wa mutum kabari shine Allah ya turo hankaka lokacin da Habila da Qabila dan uwa ya kashe dan uwansa akan mace shine zunubin farko da aka yi a doran kasa shi wannan manomi shi kuma wannan makiyayi kuma a lokacin annabi adam yana haifan ƴaƴa ne 'yan biyu biyu to ya za a yi a yawa a duniya dole an haɗa su aure to a ƙa'ida a wannan lokacin tsarin Allah shine in ka auro yarinya kanuwarka da aka haife ku tare shine kaya haramun amma wanda cikin ku ba ɗaya bane a lokaci da aka haife ku ba to zaka iya aurenta kaga su biyu suka zo sai aka ce shi wannan auro wancan wancan shi mai auren nan yace baya so yar uwar da aka haife su tare yake so kaga dokar Allah kenan sai aka ce to tunda haka ne kowa ya gabatar da abin da yake da shi wurin Allah in Allah wanda Allah ya karba to shine shi manoni ne sai ya kawo rubabbu daga cikin kayan nomansa Allah ga naka kasan da yawa mutane in aka ce na Allah ne za su kawo mai gwabi amma in nasu ne za su kawo shi da gwabi sai shi kuma ɗan uwansa shi kuma makiyayi ne ya duba ragon da ya fi kowane rago ƙoshi da cika da girma sai ce Allah gashi sai Allah ya karɓi nashi wancan sai ya ƙi karɓar nashi sai hassada ta shiga zuciyarsa shine yace la'aqtulannak wallahi shi sai na kashe ta sai ce innama ya taƙabbalin lahu minan Allah yana karɓar aikin wanda ya kiyaye dokarsa ne ni na kiyaye dokar Allah kai ne baka kiyaye ba sai ce to tunda abin ya zama ka ni zan so laifi na da laifin ka Allah ya mulmula ya ɗaura maka ni ba zan ba ka ka taba ni shikenan sai kashe ɗan uwansa ya kashe dan uwansa sai ya rike gawa ya dinga yawo ya rasa yadda zai yi da gawar Allah cikin iko sai ya turo masa hankaka guda biyu suna fada ka san hankaka yana daga cikin mafi fasikan dabbobi hankaka yana daga cikin mafi fasikan dabbobi wanda manzo Allah ce ko a ina ka shi ka kashe ba ka samu lada mutane da yawa ba san wannan ba kaga hada dera yanzu ko gilmawa ya yi ta buge shi ya mutu lada kake da shi ko a ka'aba ne manzo Allah ce yuqtil fil illi haram. ko a ka'aba ne ka kashe shi za a baka lada kaga mutane da yawa ba sa ɗaukan shi wani abu don ka kashe ɓera to me lada ba ka samu haka ma in ka kashe shi lada ba ka samu bera ma in ka kashe shi lada ba ka samu sannan ga tsaka sai ka wani mutum yana yana tsoron shi a kuma da aljanu waye in ka mai bugu guda ɗaya mutu lada ɗari haka manzo Allah ce in kai na biyu kafin ya mutu wato ka mai bugu ɗaya bai mutu ba ka ƙara na biyu to ladan zai ragu daga ɗari zai koma tamanin in ka ƙara na uku sai ƙara raguwa shi sa mamaya ake mai ka fafe shi sai ka make shi shi kenan kaga duk wannan karatun mutane da yawa ba su sani ba shi ba gani yanzu dan ya kashe tsaka wani abu ne to kai karamin aiki za ka yi ka samu lada ɗari lada ɗari ba ka ce maka <laughs> karamin aiki za ka yi ka samu lada ɗari a rana to amma ga tsaka ta ko ina amma za ka zo mutum iya eh, a ai ba na son kallon shi ka <laughs> ko ci kama ci <laughs> ka bige ka samu lada kira ma ka gani ka take ka samu lada to hankaka yana daga cikin dabbobi waɗanda suke da bala'in kwanya hatsatan kuɗi hankaka na yi Allah sai haɗa ka faɗa da matarka zai iya shiga ɗakinka akwati ya zaro kuɗi a ciki kai ko a kwalba kasa hankaka na yi wannan yana da wannan zai iya satan kuɗi kunyan bala'i yake da shi yanzu inda ba ka ajiye ruwa a cikin kwalba haka sai ka sa shi a rabin kwalban hankaka ya zo yana jin kishi wala sai ya sha ruwan nan kuma za ka yi mamaki ya za a iya sha ruwan dutse zai ɗauka sai ya jefa a cikin kwalban haka ruwan bai ɗago ko in ya kai ba ki ya ga kai ba sai ƙara ɗaukowa ya jefa har sai ya ɗago ruwan sama sannan ya zuka ka san wannan yana da basira to sai Allah ya turo hankaka sai suna fada a gaban shi saboda yana rike da gawan dan uwansa har ɗaya ya kashe ɗaya shi kuma yana ta kallon su ya gama kashe shi sai ya haka rami da kafarsa yana kallo yana ta haka rami har sai da ramin yayi zurfin da zai iya jefa wancan sai sa bakinsa da kafa ya tunkuɗe shi sai ya shiga ciki yana shiga kawai sai sa kafa ya rufe shi sai ce kai cuna wai gashi hankaka ya san yadda zai binne ɗan uwansa amma ni da ni na kasa sanin yadda zai yi binne ɗan uwana ne sun ma'amata hu fa akabara hu Allah ya ƙaddara maka mutuwa kuma ya sanya maka kabari kaga ya turo hankaka aka koya dabba ce ta koya wa ɗan adam yadda ake kabari kuma hankaka ya ce ai ja'alahu maqburan Allah ya sanya shi ana sanya shi a cikin kabari wal ahadithu fi dafnil mayyit mustafida hadisai da suka zo akan binne mamaci suna da yawan gaske wa huwa birrun wa ta'atun binne gawa na musulmi biyayya ce ga Allah kuma da'a ce ga Allah wa ikramun lil mayyiti kuma karrama mamacin ne wa qina'un bihi sannan kuma kulawa ne ga shi wannan mamacin an ba shi kulawa na zama na musamman ana ganewa kulawa ne na musamman aka ba shi wannan mamacin saboda haka ko da ba musulmi ba ne kai kuma Allah ya kaddara kai musulmi ne mutum kuma Allah ya jarabce shi mahaifin shi ba musulmi ba in ya mutu dole shi zai je binne shi amma in akwai ɗan uwansa da za su iya zuwa su binne shi to sun wadatar shi baya bukata ya je dan da Ali bin Abi Talib lokacin da Abu Talib ya mutu ya zo ya samu manzon Allah ya ce mani wari ya ce kadimata shaykhu ya ce kadimata ammuka shaykh Abdul ya ce babbanka wannan tsohon batacce ya mutu kalman da ɗansa ya faɗi kan babansa kenan mani warihi ya rasulullah waye zai binne shi ya ma'aikin Allah sai ya ce izhab anta sai manzo Allah ce kai ka tafi ka je ka binne shi Allah ya hana manzo Allah Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib ne je binne mahaifinsa ana ganewa saboda Allah ya ce ma kana lil mushrik wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ayyuwa ga annabin Allah da kuma waɗanda suka yi imani da Allah su gafarta wa mushiriki su roƙa wa mushiriki gafarar Allah walau kanu uli kurba kai ko da ɗan uwansu ne na jili min ba'di ma bayyana lahum annahum ashabal jahim bayan ya bayyana gare sa cewa an wuta ne shi kaga Allah ya hana shikenan haran yace wa yusannu tiba'ul janazati wa tashyi'uha ila qabriha an sunnata raka gawa zuwa kabarinta fa fi Ya zo a cikin bukhari da muslim man shahida janazatan hatta yusalla alaiha falahu qiratun duk wanda ya halicci sallan gawa har aka tsallace ta bi ma'ana aka zo da gawan aka yi mata sallah yana da kirati kirati ɗaya kamar girman dutsen uhudu wa man shahidaha wanda ya halicci wannan sallar gawan hatta tutfana har aka je aka binne gawar a makwancinta falahu qiratani yana da kirati guda biyu za a baka lada kaman dutsen uhudu guda biyu ka ga dutsen uhudu ka diga girman sa in ka hau zaka ji ka kure ta sai ka minti goma sha biyar kana tafiya a 120 kafin ka wuce girman dutsen uhudu a madina to za a baka ladan da ya kai wannan girman in aka yi sallan gawa da kai to da Allah a rana yaushe za ka tsara irin wannan ladan sannan in ka raka ta za a maimaita maka irin ta guda biyu an gane kakan kuwa in dai ba wani abu ne wanda ya kama dole ba duk inda ka ji akwai sallan gawa ai mutum yana gaggawa ya tafi saboda ne kara irin wannan ladan kuna ganewa sai malam ya ci gaba da cewa kila wa mal qiratani sai aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menene kiradanin nan da kake nufi sai ce mithlul jabalaini al'azimain kwatankwacin wa'annan duwatsun manya-manyan nan guda biyu dutsen hudu ga ɗaya nan ɗaya nan ko to wa'annan shi wannan hadisi imam al-bukhari da muslim suka rawaito malam yace walil bukhari bi lafzi ruwayan imam al-bukhari da lafazin man shayya duk wanda ya raka gawa wali muslim bi lafzi arwayin imam muslim da lafazin man kharaja ma'a jinazatin min baitiha duk wanda ya fita tare da gawa daga gidanta aka je aka yi mata sallah thumma tabi'aha hatta tudfan sannan ya raka ta har sai da aka je aka binne ta za a tashi wannan ladan kaman dutsen uhudu guda biyu wannan hadisin imam muslim ya rawaito a cikin sahihinsa daga abu huraira haran ya ce fafil hadisi riwayatihi alhassu ala tashyi'il jinazati ila qabriha a cikin wannan hadisin da ruwayoyin da ta zo daban-daban akwai a akan raka gawa zuwa makwancinta shine kabari wa yusannu liman tabi'aha an so ga wanda ya raka gawa almusharakatu fi hamliha ana so ka yi haɗaka wajen ɗaukanta wannan ya ɗan dauka zuwa nan kaga in tafiya ake yi gawar da ake raka ta da mota to ita a ka'ida ita ce ke gaba motar gawar ce ke gaba duk sauran motoci a baya za su bi saboda ita ake rakawa amma in a kafa ne za a iya samun wasu a dama wasu a hagu wasu a gabanta wasu a bayanta babu laifi amma in dai abin hawa ne ka'ida da musulunci ya bada ita gawar ce a gaba duk sauran mutane su kasance a baya amma wani yana riga liman shigowa masallaci sai ya tafi gaba wai yana sauri don kada a riga shi shiga ne makabarta sai ya riga gawar kai rakiya kake yi to ita gawar ita ce a gaba ita ake rakawa kai kuma ka kasance a baya shi ne sai malam ya ce an so a wajen ɗaukan gawa a dinga haɗaka a wani ɗauka in wannan ya ɗauka ya ɗan tafi zuwa sai ce to da Allah ni ma an taya ka ba ni ma haka sai ka ɗauka dan kai ma wata rana za a maka haka wala ba'sa bi amliha fi sayyaratin malam ce babu laifi in an ɗauki gawa a cikin mota hawa ala dabbatin ko kuma akan abin hawa na dabba doki ko jaki ko alfadari ko raƙumi ai akwai akwai abin da ake sawa coaches da ake sawa ko rabu ai ake sa musu ai in an sa ai ba ana iya sa abin nan ba ka gani jakuna ma ana yi in ka je kasashen laraba za ka ga mutane suna wa lafiya lau haka ƙauyuka ma in kaji za ka zan su malin ya ce lafiya ma iza kanatin makabara ba'ida malin ya ce musamman ma idan makabartan na da nisa a gaba kuwa bane zai iya tafiya in aka sa ta abin hawa to sai a raka ta wa yusannu al-isra'u bil sunna ce aka sunnan ta mana yin gaggawa wajen kai mamaci makwancinsa liƙaunihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce asri'u bil ku yi gaggawa na ɗaukan gawa zuwa makwancinta fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilayhi in gawar nagartacciya ce to alkhairi ne kuke gaggawa ku kai shi wa in taku siwa zalika amma in gawar akasin haka ne fa sharrun tad'unahu an riqabikum to kun ajja sharri a gidanku kaga mutun ya mutu tun dare karfe 7 amma wai ba za a yi jana'izar su ba sai karfe 10 na safe an gane sai a ce ma karfe 10 na safe ko karfe ɗaya ko karfe biyu ko irin wannan sai a ce ana jiran wani yana gari kaza sai ya zo kuma garin nan ƙila yana da nisan da abin nan za ce da a jira shi sai an jira shi wani ya mutu da safe ba amma ce ba za a janazin ba sai bayan la'asa. har ya zama ɗabi'a na mutane ba sa jin cewa sun yi wani laifi a wurin Allah ai manzo Allah ce ku yi gaggawan kai mamatanku kaga kana da rai ka yi wasiya tun kana da rai saboda in ka mutu sai yadda aka yi da kai ko tun kana da rai ka gaya wa ɗayanka in na mutu wanda ke nan a yi da shi wanda baya nan ya haƙuri ya zo makabarta na yamin adda ko kuma din da yake min adda Allah zai kawo min ladan ka gaya musu ban yadda ba na mutu a daɗe ana jiran wani kaga in ka faɗi dole za su bi dokar ne Allah da wasiyar da ka bada amma an ka a ba komai sai su haka wasu ma ba su yin kwana ɗaya kwana biyu bayana yi to ka gani shi ne manzala ce in fa mutumin nan ba mutumin kirki ba ne to a gidanku da kuka ajiye shi kun ajiye shari in kuma mutumin kirki ne shi zai fara jin haushinku kun hana shi alkhairi zai dinga jin haushinku ku 'ya'yansa ku ƴan uwansa da danginsa da kuka hana shi zuwa makwancinsa yana kula da ku kun haramta mai alkhairi to kaga mutane da yawa ba sa ganin wani abu ne wannan kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yace muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi sai malam yace lakin sai dai la yakunu al-isra'u shadidan gaggawan ba ana cewa ya zama mai tsanani bane وتكون على حامليها ومشيعيها السكينة أنا أصوب wanda suka ɗauki gawar wanda suke rakiyar gawar a samu nutsuwa a tattare da su wala yarfa'una aswatahum ba so su daga sauti amma yau zaka ji ana hello muna wuri kaza ne ba har ka ga ana wasa kuma makarwata za a ana labari wallahi abin takaici yadda ka san mutuwa da ita ka mutu wallahi sai a yi sati ɗaya a angon kowa ya shika taitayinsa yanzu ma a wajen mutuwar wani zai sata ah. to an yi hatsari mutane sun kibe a bakin hanya suna neman wanda zai taimake su wani a lokacin da ya rugo ka zai fara wallahi wani road safety yake bani labari yace gawa ce suka gani an cire kan hatsari ya yi kan ya fita amma hannunsa da yake akwai kudi haka ya rike hannun haka ya rike aljihun kudin na jiki an zare ranfa amma hannunsa na kan kudin ya dace wajen bala'i shi kan ya fita amma hannun na kan kudin ya rike dam yanzu na ana hatsari wani fa sai ga sun rugo da gudu kamar za su taimake ka ne kawai za su za su same kuɗin ne su a anan in akwai kuɗi ya za su ɗauke kuɗi in akwai waya za su ɗauke wayan shi kenan shi ba damuwarsa ba ne ya manta inda ka je shi ma zai je to shi ne malam ya ce ana so a samu natsuwa idan mutum ya mutu a samu natsuwa ba ana hayaniya ba ne kuma dole mutane sai an karantar da su wannan wallahi wani babban mutum a kasan nan ya rasu an kira ni yana daga cikin wanda suka je masa sallah wato wanka abin takaici abokansa da suke tare a falansa suka zauna naga kawai ya bude ya daura kafansa a a kujera santa tebu ya bude jarida sai kallo yake hatta fi ake ya ta ta ta ana bada hannu wallahi ina cikin muna ciki muna masa wanka ga ɗansa sa zamu ce kawo kaza na kasa hakuri. sai da na ko na ce jama'a dan Allah ku yi mana shiru mana ba fa mutane ba manya-manyan mutane kuma ga ɗan abokin abokinsu a kwance kuma ba yara kanana ba to kaga abin nan ai ta kai ne to a irin wannan mutum bai ɗau wa'azi ba to ta ina zai samu wa'azi Allah shirye da mu malam ya ci gaba da cewa la bi qira'atin wala ghayriha ba wani karatu da ake yi min tahlilin wa zikrin ba wani tahlili da za a yi la ilaha illallah ba wasu suna yi ba wasu kuma a kira masu saukan qur'ani a rarraba musu a ce kafin ya tafi kafin a kai shi daga yanzu ya mutu zuwa wayewar gari ana so a yi sauka shi kula ramma. ya bayani ya ce nawa ne kudinku ka ji miliyoyi na fitowa a nan ake contract shi kenan a nan ake tsaddanniya wannan ya danna wannan ustazun nan ya danna wannan ya dan abin nan kawai ya ce a yi kaza aka bani shi kuma ya danne kudin saboda shi ne ya ɗauko contract sai dan yan muku dubu biyar biyar ko dubu goma goma a ce ustaz ka yi shi kenan a wanda ya dabe kudin ya dabe kudi haka ba mutane suke yi shi sa ka gani musamman masu hannu da shuni in aka yi mutuwa a wurinsu su ka ga gogo biyo ake yi saboda za a ja kaya Allah ka shirar da mu ya ce aw kaulihim, ko kuma maganarsu da suke cewa istaghfiru lahu ku roƙa masa gafara wa ma ashbaha zalik da abin da ya kamance kama da hakan li'anna hadha bid'a mala yace wannan bid'a ne kai a kira a kai shi abu na gaba wa yahrumu khurujan nisa ma'al janaiz yace haramun ne mata su raka gawa an gane mata su raka gawa bi hadisi ummu atiya saboda hadisin ummu afiya nuhina an ittiba'il janaiz an hana mu raka gawa akwai bambancin yin sallah da kuma ne raka gawa an gane raka gawan shine a tabunku a tabunku har sai kun je daidai kusa da makabarta sai a ce bayi bayi suna kuka to banda wannan shi ma makruhi ne a wajen malaman fiqh ta ce an hana mu raka gawa me hikimar saboda ɗabi'ar kyamace wata ma a cikin tafiya za ta kife kawai a ci sun tashi wata na kife goma ma za su kife a wurin kaga irin wannan dalilin da ya sa shari'a ta hana mata hakan kenan sai ce walam takunin nisa'u yakhrujna ma'al jana'iz ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mata ba su kasance suna raka dawa ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fatashyi'ul janaiz khasun birrijal raka gawa sunna ce ta keɓanta ga maza kawai amma banda wa banda mata sai malam ya ce, wa sannu? an yi yu'ammaqa al-qabru wa yuwassa to kaje yadda mu muke da matsala sunna ce kabari in aka zo hakanta a tsawaita cikin mu kuma yadda jira muke alal aƙalla ta kai gwiwa ramin kafan kai kai gwiwa amin karanta hadisi a baya an gane ya kai gwiwa ramin ciki ta yawanci za ka ga ai ɗan ɗiris ne ai ba ma yin haka to kaga shi kenan ya kamata wa'anda suke zama a makabartu a kira su mawadata su ɗauko su su kuma malamai su ba su ilimi ko sai a hada su a tattaro su sai a musu daura a musu daura na makabarta kaza a tattaro su a unguwa sai a ce to za a musu daura ga yanda shari'a ta ce a koyar da su kaga yanzu sun samu ilimi sannan kuma in aka gama a dan san musu wani abu kaga an karfafa su yanzu an ba su ilimi kuma ba suna yin shi bane da bolanka kuma wannan duka wajibi ne akan kowanne su malamai su bada ilimin su kuma mawadata su kawo abin da Allah ya ba su na dukiya daman aro ne Allah ya ba su to su yi hidima da ake bukata kenan shi ne tsakanin ya ce ƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce firu wa ausihu wa amiku ku haƙa ramin kabari kuma ku ɗan faɗaɗa shi da ɗan yalwata sa'an nan ku zurfafa cikin wannan hadisi ne ingantacce ƙwada a tirmidhiyu Hassanun sahihun imamun tirmidhi ya ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce imamu abu dawud ya rawaito wannan hadisi imamu tirmidhi ma ya rawaito sa imamu Ibn majama ya rawaito sa daga hisham bin amir kaga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi kenan sai ce wa yudha'u al-mayyitu fi lahadihi ala shiqqihi ana sanya mamacin a lahadin sa lahadu akai masa in shakku ne wanda muka saba yi to shakkun sa a bangaren sa ta dama qaulihi sallallahu alaihi wa sallam fil ka'aba yace ga manzon saboda maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akan ɗakin Ka'aba iblatukum ahya'an wa amwata Ka'aba ita ce alƙiblanku rayayyu da matattu bi ma'ana ko mutuwa kai alkibla da za a sanya ka kana kallo shine ne ɗakin Ka'aba an yi tsallake? oh haka ne gaskiya ne malam ya ce wa yusannu satru qabri almar'ati inda inzaliha fihi an sunnata sitirta kabarin kyamace a lokacin da za a shigar da ita to wannan karatun da yawa ba su san aka ba in aka zo shigar da mace in dai mace ne ko da ɗanta ne in dai ya tara da matarsa a daren wayewar garin da ita ta mutu ba zai shiga ba wannan haka manzo Allah ya ce in dai mutum ya tara da matarsa kila ya tara cikin dare da safe mahaifiyarsa ta rasu kaga za a kai ta kabari ko to in an zo kai baka cikin wanda za ka ɗauke ta ka sa a kabari sai dai ka tsaya a gefe wanda bai tara da iyalinsa ba shine zai kama ta shigar da ita ko da babarka ce ana gane ko da ka ce ko da ka ce saboda ai ba wanda yake da iko a kanta irinka sai da na Uthman lokacin da matarsa ta rasu ƴar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo da ita makabarta manzan Allah ce duk wanda ya san ya tara da iyalinsa daren jiya wayewan garin yau to kada ya zo nan ya kama ta sai da na Uthman sai ya tsaya sai ya tsaya wani ne ya kama aka shigar da shi ana fahimta to kaga wannan shi ma ana bukatar sanin wannan doka Shi ne ya yace li'an na auratun saboda ita mace al'aura ce a kowa bane ke taba ta kamar yadda take da rai ba kowa zai iya taba ta ba to ko da ta mutu ba kowa zai iya taba ta ba ana fahimta ga wannan mutane suna bukatan sanin wannan karatu malam yace lokaci zai ba mu dama kuwa ba zai ba da dama ba sai mu tsaya a wannan gaba idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu, sai mu tashi akan ويسن أن يقول من ينزل الميت في القبر وأن ذي صوتي gawar a cikin kabarin yake bismillahi wa ala millati rasulillah amma zaka ga wannan galiban mutane da yawa ana tsaye ka ji wani la ilaha illallah muhammadar rasulillah sallallahu alaihi wa sallam an gane Allah ya samu daji. in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muke wa alaikum salam zakallahu khairu ita mace ana so a sitirce ta in aka sitirce ta in za a shiga da ita ba a so kowa ya gani an gane ita a sikirce ta ba a so kowa ya gani a shigar da ita saboda ita al'aura ce ba kamar namiji ba an gane saboda ayin an zo za a dan shi shigar da ita kila wani abin nan na yanayin jikinta zai iya a nunawa to ita sai a abin nan sai an shigar da ita sai a daga shikenan sai a rufe ta ba kamar namiji ba kaga namiji ai ba matsala wa alaikumus salam aka sai manzo Allah ya faɗi shikenan ha yana so ya gane hikimar haka ne kawai aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yawanci malamai suke cewa saboda yanayin mace da sauransu an gane yanayin mace da sauransu kaga ai mai tasiri shi mamacin a shi wanda aka mai rasuwan ai abin zai mai tasiri saboda haka amma babu wani bayani da malamai suka ce ga wani dalili kaza manzo Allah ne ga abin da yake kuma tunda ya faɗa haka sayyidina Usman sai yarsa ce a wurin kuma matar sayyidina Usman ne amma ya tsaya bai iya shigar da ita ba to kaga ai daraja ai kai daraja ana fahimta wasu malamai suna ta kokarin su fitar da fikin kada mutum sabo da wani abin nan amma dai kawai ga abin da manzo Allah ya faɗi an gane saboda ita mace ba kamar namiji take ba amin <laughs> ba masu haɗan haƙaƙawari ba kaɗai ai shi sa na kawo shawara mawadata su nemo masu haƙan kabari a gayyato su suna da ne za a musu daura malamai za su yi volunteer duk lokacin da aka nemo su ni ina voluntarily zan ba da lokaci na a ba su wannan karatu kaga in ka kira su ai yawa kaga suna bukatan a ba su ilimi kuma ya zamana cewa duk makabarta ne a ce misali nan angwari ne ita kai ta an musu can kaza an musu bit by bit ana daukan su kaga ta yanda za su kasance a bisa ilimi to a wajen karatun ne za a gaya musu kada wani ya zo ya ba ku kuɗi ku haƙa mai kabari sannan ku sa mai tarif da sauransu za Allah ya tsine akan haka kaga nan ne za a ba su sannan kuma sai ku kuma ku yi abin da ya kamata the needful needful din ne. yanzu misali nan isa kaita waye ke kai galiban mamatansu a wurin kaga angwari ni angon sarki ko da sauransu wannan kewayen to sai a irga adadin mutanen da suke wannan kewayen ga baki daya sai a ce tukalar akalla duk gida da ke wannan kewayen duka ga baki daya duk gida in gidan mawadaci ne ya ba da dubu hamsin idan gidan ba mawadata ba ne gwargwadon wadatar su sai a ce to su kawo dubu goma ko dubu kaza aka tara kudin a buɗe akaunt da sunan wannan makabartar sai a buɗe akaunt sai a samu treasure treasurer ko sannan akwai china wanda zai sa hannu sai a ce su ma'aikatan a tara kuɗi in ka tara za ka ga a ɗan hakan za a iya tara miliyan ɗari ko fiye da haka don aka tara sai a ce to wane waye shugaba a cikinku sai a ce to kai ne shugaba ko to mun sa maka albashi duk wata dubu ɗari biyu za a baka waye mabi da shi za mu baka 180 waye na ukunsu za mu baka 170 waye na hudunsu za mu baka 160 waye na biyar ɗinsu za mu baka 150 don shi za ka ga sa wuce biyar shida bakwai haka to in aka sa musu wannan kudin suna duk wata ana biyan su sai a ce to ga abin da muke so ku yi duk wanda ya za mu tsauke shi mu kawo wani wala ba su wasa ba duk lokacin da aka ga wani sabon gini a cikin makabarta za a ce kun saba za mu zabge ku za mu kawo wasu wala za su kiyaye aikin da kyau kuma kaga yan an yi jihadi ko an yi jihadi kuma an kiyaye dokar Allah kaga anan sai kaga makarantar ku ya tafi smoothly lafiya lau babu mashala a ciki amma an aka bar su inda ba biyan su ake yi ba wani yana zuwa zai sauke musu dubu ɗari biyu sannan ka ce mai kare yi wani ya bada ɗari uku ka ce mai kare yi yaushe zai samu wannan kuɗin ana ganewa to mutane suna bukatar orientation a basu tarbiyya a nuna musu kuma abu tsarin Allah sai kaga komai ya tafi yanda ya kamata Allah ka shirye da mu wanda muka karanta dai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa Allah muke roƙo ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunanmu da begenmu da tausayinmu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kaɗai ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba wanda aka jarabce su da 'ya'ya kangararru a cikin mu Allah muke roko mazansu da matansu ya shirya musu da su sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma ya azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah muna ka wanda ka jarabce su da basu suka a cikin mu ka yaye musu ka ba su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu ya Allah kada ka karɓi rayukansu da bashi a kansu duk yadda rayuwa ta kai ga kunci ya Allah ka musu fatahi ta ita ba su taba tsammani ba mu kuma duk yadda zamani ya kai ga rayuwa muna roƙonka ya Allah ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa abokan mu na arziki mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima ku tankacin wanda ya yayi ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani kada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki daya akwai abin da yake jin tsoronsa na sharri ya Allah ka kare shi da zuriyarsa daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi tausil a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك